tattauna mu yana da yawa fa saboda kin ga lokaci kaɗan ma ba zai ishe ni ba idan kawai dai haka zan bi wuce sai kawai ɗin ina sake dawo. Hajja, waya maganar fatan layyan nan kuwa. Ki bari kawai Hajja Hawa Abu. Fatin layya na in gaya maki ni dai ina ba ina ɗauko irin fatin layya ina ba martala. Wato magana fatin layya mm. abin yana damuwa ta a rayuwata. Kin gane irin yawan ragunan da muke yanka a cikin gidan nan. amma murtala ban san yadda yake da fatin nan ba saboda abin na ci tuwo a ƙwarya na gaya mashi na kuma gaya mashi wannan fatu na alƙawari ne haƙi ne na 'ya'yan na shuhada amma murtala duk lokacin da aka yi kawai nan fatin laya ban san inda yake kai su ba ban san menene ne zai akan wannan ba saboda gaskiya ni raina yana ɓaci saboda alƙawari ne muka ɗauka ya kamata kuma mu sauke shi abin yana ƙona man zuciya haka yake yi kuma hajiya haka yake ai ko ya dace ya zamana duk sadda za a yi wannan layya ya zo ki zo ki zama kina tsaye a gaban ki a yi komi a yanka a gyara ki ga fatin ki dauka ki yi handin oba ɗinsa akan inda kika ya alƙawarin za ki kai amma in zaki ki zama kina daki ne su suna aikata za su yi abin da suke so ne ba tare da kin sani lalle gaskiya kamata ke ki ɗau mataki. To ni kawai shawarar da na yake ma kaina kamar yadda kika ce hmm. idan idan lokaci yayi aka yake wa'annan raguna Fatin zan tattara su zan kira wakilin mu'assasa. Gaskiya. Gabana idan na kira shi ya zo su ɗauka gabana su fi da ta saboda dama alƙawari ne. Gaskiya. Kin gani idan aka ɗauka gabana da ku kuma sai a yaya. Shi ne kuma shi gani haka nake da nawa. Kuma kin zan samu nasuwa. Eh ha duk rabunan da muke yankawa ke har ma da na wasu ƴan uwana. Haka muke tattara ni har da shi saboda kai ka bari zai zama maka nauyi. kin alƙawari ne cikawa shine daidai ina jin nauyin irin yadda muke yin kara nan amma a ce kullum ba mu ɗaukar sun ba mu asasa ya kamata ya man cikakken bayani ina yake kaiwa ban sani ba amma wannan lallai kam zan tsaya gaban ido gaskiya zan tsaya gaban ido na kuma zan aika ma wakilan asasa su zo har gida su kawo mm, kuma kin ga fa hajja bugu da ƙari ba wai ina nufin na ga gajiyawa ɗinki ba amma gaskiya ki ƙara ƙwazo wajen ganin kin yanci wannan haƙƙin saboda kin ga yanzu yanayin da muke ciki yanayi ya ƙara canza abubuwa sun ƙara yawa yanzu ga yanayin ƙara shahidai ga kuma ma injuri ɗinmu dukkan duk a ƙarƙashin shahada saboda duk abin da za a yi su ne ke da haƙƙin yin wannan abubuwa to kin ga dole ki ƙara ƙaimi wajen ɗaukar matakin ganin cewa kin ribanci abin da ki so ki duba a duniyanki kafin lahira saboda lallai aiki ya ƙara mu shahada su ne ke yi su ke yi kuma sannan ga juri na tawa ga shahidai to da me za a yi fatan nan ba da wani kuɗi bane ake da shi bane yawa su in ba mu halhado suka yawa ba muka kammala ta ina ma za a samu gaskiya ki ji abin arai kai ya bayyana ma har a ciki ki ji sha lalle lalle wannan shekarar ba zai ke dai sake yi miki irin wannan ba a yi ki kwashe abinki ki yi abin da zaki na ki fitar da kanki a wurin Allah ta'ala kin ga ya kamata a yanayin da muke ciki mm. ko da baka yi layya ba mm. to ya kamata kuɗi in kana da su ka hidda ka je ka sai fata layya eh, domin ka ba ma 'ya'yan shi saboda wannan haƙƙi ne wanda ya hau kanmu ba wani ne zai mun ba mu ne za mu yi kanmu idan ba mu kanmu ba wa zai mana kin gani yadda azalman na saka yi mana ca a kawo kanmu ko da yaushe muna samun muna samun shahidi to ya kamata a ce ko da kai baka ma yi ba mm-hmm. ka hidda kuɗinka ka saya domin ka ba wa'annan bayan Allah saboda abin kai kanka ya fariya zaka yi hmm? ai ba za ka ji daɗi ba in an baka da eh, in an baka da marayu ya zaka yi saboda ki dubi yanzu yadda yawan gidan gidanmu yake hmm. to idan a sa misali bangaren mu haka ta kasance ya za mu yi da mu idan ba a hmm. taimaka mana kinga za mu yi kuka da harka kin gani to ya kamata a ce gaskiya mu ji tsoron Allah hmm. ita wannan fatar lai idan an baka ita ya kasance ka san inda aka baka to ka kai ta ina ne aka ce ka kai wurin mu'asasa hmm. saboda haka a taimaka ma ya'yan shi mu taimaka ma kawo kanmu hmm. idan mu ba su muka taimaka ma ba kanmu muka taimaka ma wannan gaskiya saboda haka ya zama wajibi gare hmm, mu duk wanda ya san yayi laida wanda ma bai bai eh, kana da kuɗi lalle kam tunda ba kuɗi take ba ita fata sosai bai kuɗa ɗaya ce ka saya to lalle wannan yana nuna cewa ka damu da rayuwar da ya'yan shi idan suka din ne kawai idan ba mu taimaka masu ba wane ne zai taimaka masa muna da masu mai taimaka masu. ba mu da mai wanda zai taimaka masa mu ne haƙƙi ne mm. ya kamata mu ji tsoron Allah duk lokacin da aka ce an yi laifin nan gaskiya mu daina sa san zuciya ga zuciya mu mu daina sa son zuciya mu ji tsoron Allah ban san abin da ke damu ba ya kamata tun da ba wani ke mu ba mu ke maka mu to ya kamata mu nuna wannan takaicin da wannan bakin cikin da wayannan abubuwa zaluman ke mana mm. ba tilayen nan idan kana da iko ba ɗaya ba ma har goma kana iya sai ka bada dan menene za a baka fatan layya ya zama na kace wani wuri da ita ba domin ka taimaka ma kyauta ba mu ji tsoron Allah gaskiya al'amarin to lalle gaskiya da abin ya shiga a jiki har a rai to ke ma ki nuna mashi iya na tashi kuma da izinin dole ba ki fitar da kanki da izinin Allah Allah haka ba za ta eh, karkasa ba insha Allah zan yi bakin iyaka iyawa ta sai na ga wannan nauyin da Allah ya dora eh. ma na na sauke shi insha Allah Allah ce maka ina fatan haka ina cika Ilahi ya ba. Amma gaskiya kin tada nas mai hankali na ya tashi sosai. Insha Allah zan kuma kiyaye. Insha Allah Ilahi a to hajiya insha Allah sai kin gane. Allah ya kiyaye. A gaida iyali.